to yadda a cikin sallar nan kuke tare haka a wajen sallar za ku yi tare in za ka saya ka yi nasiha in za ka sayar ka yi nasiha in za ka saya ka bayar da farashin abu daidai kar ka yi kokarin ka yi ka damfari mutum ka cuce shi ka dauki abu guda biyu ka boye in za ka sayar ka yi kokarin ka bayar da abin da bayar da aibu inda aibu faɗawa mutum cewa wannan kuɗin su zan rage ma kaza saboda akwai aibi kaza annabi ce Allah ji kan bawa mai saukin hali lokacin da zai saya mai saukin hali lokacin da zai sayar mai saukin hali lokacin da zai hukunci tsakanin mutane kowa ya shiga cikin nan kalas kada mai kuɗi da ɗan kasuwa kowa ya shiga ciki to kai da aka baka wannan damar kana cewa mu mu a cikin sallah haka ke faɗa to daga ranar da ka samu wani abu sai ka rika tunanin ni ni kaga tunanin ka yanzu yana cikin na dabba tunanin dan tsako samu ka ki dangi wato shi dan tsako ba samun abin duniyar ba me inda za a ci nan da ya tashi hankalin inda za a ci yanzu inda za ka samu talaka wanda baya da komai ka kawo zakka ta naira dubu ɗari biyu ka bashi matsalarsa ta farko ina zai je kirga wannan kuɗin lami lafiya ko matarsa baya so ta gani ya yi ta koyewa kenan in ya shiga ɗaki ya rufe in mata ta salamu alaikum haka zai yi baya son kowa ya gani to haka tun daga sama har ƙasa galibi haka ake illa man rahima rabbuka wa qalilun mahum kaɗan ne cikin mutane wanda ba haka ba rayuwa ta materialism ta riga ta mamaye zukatanmu gida mota da sauransu shi yasa duk amana da ake baiwa mutum sai ɗauka cewa kamar ma kawai hani'an mari'an ne fa kuluhu hani'an mari'a haka masu mulkin kasar nan suka ɗauka kuluhu hani'an mari'a in ba haka ba sai mutum ya saci kuɗin da ba da shekarun da zai kashe su akwai dabbancin da ya wuce wannan duk wanda zai sata fa yana satar abin da ba motar shiga yake nema ba yana da ita ya fi karfin ta ba gida ba da zai zauna ya fi karfinsa ba abinci ne ba ya fi karfinsa ba sutura ba ne ba yana da sama da ɗari na suturo a halin yanzu to wannan abin da ya karu a kan gida motar shiga abinci abin sha to ya zama mai yin akwai hankali yin akwai basira ya zama mai to dabbanci kuma sai ka ɗauka kuma sai ka kai waje kuma wanda yake na ƙasa don haka yake tunani an riga an gurɓata gaba ɗaya society din gaba ɗaya maza da mata yara da ƙanana wallahi da zaka sami yaro dan firamare yanzu ka tambaye shi a idan ka gama makaranta me za ka yi soja daga nan fa ce gwamna ya ketare komai ya jamfin ya je gwamna daga soja gwamna firamare soja gwamna abin da ke tsakanin nan ya jan din shi saboda yana ganin yadda ake yi gaba daya kasar to duk yadda jama'a ta lalace bai kamata kai kuma ka biye musu ka lalace ba muna bukatan a samu mai sanya kwatanta gaskiya cikin yan siyasa ko mutum ɗaya ne ka kwatanta gaskiya ka ga yadda Allah zai taimake ka ka yi tunani na bil adama ba tunani irin na dabbobi ba tunanin dabbobi dan tsako idan ka samu baka san kowa ya samu kai kadai ka sace abin da ya shafi kiwon lafiyar mutane da security din su da tattalin arzikin su da ilimin su da komai ka sace kai kadai kar kai wannan ko yaudara kaga halin dila kenan ko dandai mara karfi kaga halin kura kenan duk dai halin dabbobi ne wannan ko kaza sai kai ta bin wannan ayar ulaika kal al'ayu balhum abal sai ta bayyana gare ka cikin halayen mutane ulaika humul ghafilun gafalallu kawai waɗanda ba su san me suke ba wallahi kamar yadda na sha faɗa ina wa don turare duk wanda zai sata yanzu ya kamata ya ɗauki izina da shugabannin da suka wuce da suka yi sata ya ɗauki mabotar sun su ko na zayyar shekara talatin yana sata ya ɗauki sarkin sarakuna bukasa na central africa kujerar zinari komai zinari tekulin zinari komai yanzu ina suke yau sun zama fi ilimazi fi'ili fi yadda ka ba a taɓa yin su ba a duniya maboto ya sace kudin kasar gaba daya kasar ta nemi rance a duniya aka cewa zai ba ku rance dan rashin kunya yace jami'an gwamnatinsa su zo su haɗu da sakatarorin kamfaninsa a tattauna ya za a yi shi ya baiwa gwamnatinsa bashi don tsabar dabbanci fa yayi wannan ya gama aka zo aka yi masa jiwon mulki aka je ya mutu a waje a banza aka ɗauko kawar banza a kawo kasar a karfe ya riga ya wuce an saka ma ƙasa abinta wanda an kacira jikinta an karaya burbushinta da yana homar sarauta bai san mutuwa tana zuwa ba waɗansu kwanaki da suka wuce kaɗan duk ɗan najeriya hankalinsa a tashe yake me yake jin tsoro 1 oktoba saboda waɗansu mutane guda biyu kawai da suka zama alƙaƙai game da first october kowa da tunani mai sayan kayan abinci ya aje ya fara saya na ajewa ba dan kuma ba idan first october ta zo bai sani ba kila za a zai zanto ba fita kila kasa za ta rikici sai ubangiji ya canza lissafin gaba daya ma baina ashiyatin wa duha hakina daga fa zuwa rana ta karkata ubangiji ya canza lissafin ya zama wata sabuwar ajanda daban wa da aka kwana da ita ba to duk wanda mutane ba su daukan izina haka kowane irin mutum za a iya dama masa lissafi kowaye za a iya dama masa lissafi kowane ne za a iya dama masa lissafi cikin abin da bai kai ba shugabanni nawa aka yi kafin a zo kan wanda suke yanzu a tsakiya suna da yawa amma idan ka faro tun daga lokacin da najeriya ta zama najeriya ta sami yancin kai zuwa yau da ka tashi za ka fara tuno su sa bakar ta fawa balewa su ahmadu bello sardauna da ka tuno su baka da wanda zai dauke maka kewa kuma sai mutum ɗaya ko biyu cikin duk wanda suka auri kasar nan har yanzu mu a nan yankin arewacin kasar nan albarkacin waɗancan mutanen muke ci abin da suka gina muke so a rike kara kwace mana fa abin da suka yi Kar a kwace mana Ahmad Bello kar a kwace mana abinda suka yi fa muke so kar abinda kar a kwace mana ba wai mu gina namu sabo ba da yan siyasar mu da sojojin mu da be a cikin duk wanda suke sojan nan yanzu irin waɗanda za su je soja ne a ce ka kaɗan sardau ne ce na ƙara musu mita biyu wai dan gajere ne shi ce na ba shi mita biyu shi shiga da haka fa aka yi su ne kuma suka suka ci amanar sardauna suka ci amanar mu suka ci amanar musulunci to ya kamata yan siyasar mu su farfado wallahi duniya ba ta da tabbas kaga kullum sabuwa take zama to alamar ta kusa karewa kenan wato in ganga ta faye zaki fashewa za ta yi dan Allah alkawalin ba zai tashi duniya ba sai ta cika da ado duk inda aka yi gidan kasa da idan an rushe yanzu da sumunci yake inda da zana ne yanzu kuma an mayar da shi na kasa, inda babu telefon an kai telefon tsari na da an kawo an zo an yi facilitating dan abubuwa ya zama digital an yi menene ai ko menene ana sake sabo tagwayen hanyoyi menene ko me to alamar duniya ta kusa tashi kira hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil amsi kazalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkaru har sai ta cika da ado kamar ba za ta tashi ba ubangiji sai al'amarin mu ya zo mata a wata safiya ko yamma faj'alnaha hasidan sai mu ya ta zanto kamar gona da aka girbe ka allam ta gana bil am kai ka ce je ba ta yin ta ba a yi busa kowa ya mutu sai kuma a sake wata buta kuma sai kowa farko busa idan ai kowa ya mutu nufuka fi suri fasai kaman fi samawati wa man fil ardi illa kowa ya mutu ba wanda zai ce gani banda ni illa man sha Allah summa nufuka fi ukhra ay ta biyu fa idahum qiyamun yanzurun kuma kowa ya tashi ya ganshi a kiyama da haka in ka biyewa duniya gida na yayi motar yayi rigar yayi sai lokacin da zaka mutu ranar da zaka mutu ranar za a sake sabon yayi yanzu america take tallar mota sabuwar mota da za ta fito a cikin shekara ta dubu biyu da abinda zai biyo baya car without driver ba driver kai computerizing din za a yi ta kama titi ta je kasuwa a wuce fa a zo wata ta dawo gida an fara tallata kaga kafin a zo wannan yayin kila ka mutu ko masu yayi za su ci gaba da yayin su kai kuma ka mutu ba za a fasa yayi ba dan mutuwarka ranan da za ka mutu ranan za a fito da sabon tufafi na yayi lannan za a fara tallar sabuwar mota ta yayi ga kana da kuɗi a makara a banki a gida ko a waje ga yayi ga saura minti biyar ka mutu wanne za a fasa a ciki walan yu'akhkhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malu dan haka dan Allah yan siyasar mu da shugabannin mu su tsoron Allah da daga lokacin da aka ce an karbi an samu canjin gwamnati nan a ce kar ai komai a Najeriya tsaya aka yi fetur kawai aka samar ya isa a ce an jinjina wa gwamnati da take gudanar suwa ya isa masu shawara a ce haka suka bayar da shawara komai a dakatar ina amfanin a waje a ce kayi a gida ko mutum na shan wahala kuma ka rasa malami ko sarkin gargajiya da zai tsaya ya faɗi gaskiya ya faɗa shugabanni abin da yake kawo mana ha'inci ha'inta juna muke yi idan mutum na sama ba a ce masa komai sai ya sauka ana tsine masa kai ma sai ka sa bakin ka a ciki ce ai kuma kusan ma kaza ba ga kaza ga kaza ga kaza ka gwanance wajen kawo matsala amma ba gwanance wajen kawo warware ta ba lokacin da ake sama dan me baka bada shawara ba saboda haka amana din nan ya kamata lalle mutane su tana ta wallahi girman ta ba karami bane ba annabi ke cewa shugabanci fa nadama ne ranar tashin kiyama kaji Umar ɗan Khattab ke cewa da a ce raƙumi ko raƙuma zai tuntube a birnin Bagadada da sai na ji tsoron kar Allah tambaye ni gobe kiyama ina Madina me yasa ban gyara mata titi ba raƙumi ko raƙuma raƙumi fa dabba kenan fa dabba dabba tana da rahama a cikin addinin musulunci da aka ce ai mata ga wanda za ta shiga aljanna saboda mage ga wanda zai za ta shiga wuta kai saboda mage ga wanda zai shiga aljanna saboda kare a cikin musulunci da ko wannan kare yayi wa rahama ya same shi na jinki kishirwa ba shi ruwa annabi ce zai shiga aljanna to idan dan adam kaiwa me zaka samu mage aka yi watar annabi ce za ta shiga wuta ta daure mage bata bata ta ci abinci ba ita kuma bata bata abinci ba har ta mutu ranar tashin kiyama sakamakon ta wuta ina ga wanda ya wuyin watar da bil adama ya razanar da su me sakamakon su gobe kiyama duk kudaden da ake raba kananan hukumomi a kowane wata abin da zagga an ba karamar hukuma miliyan uku miliyan uku da rabi gurgudan yawan jama'a ta gurgudan kaza ɗinta in aka ce albashi na malaman firamare da albashin ma'aikata gaba ɗaya sai ka samu miliyan ɗaya da rabi sauran miliyan biyu da rabi ko miliyan biyu wannan kuma sai ka rasa ina suka tafi wannan banda kuɗin tasha da za a karba banda kuɗin haraji daga wajen 'yan kasuwa banda kuɗin kaza banda kuɗin kaza wannan duk ba a magana sai wani watan kuma ba yanda sai shugaban karamar hukuma ya zo ya zamanin sai kare bai maka kwalbati guda daya bai gyara gudanar ruwa guda daya ba bai gyara rufin kwanan makarantar firamare guda daya ba haka ake a nan gudan haka ake a jiya idan aka ce za a bayar da kungila kuma guda daya a kan kuɗin naira dubu ɗari to wanda ta fito daga wajen ya san dan dama dan kungila ji ya kawo masa ga abin da za ka shi dubu ɗari sai ce to shikenan shi kuma sai ya kara ta zama dubu ɗari biyu ofisa na saman shi kuma ya kara ta zama dubu ɗari uku ta ƙara ta ƙara kafin nan gurin wannan kwangilar ta dubu ɗari sai ta koma wajen miliyan uku a haka za ta fito a haka za a yi kuma yi kowa ba mai inkari malami baya inkari alkali limami dan boko soja gandaroba masu yawo a titi kowa ba wanda yake inkari kawai an yarda da wannan ita ce rayuwar wallahi wata rana sai a waye gari kawai babu wannan najeriya labari ake yi wani abu ake da ba amma halayen da ake ba irin na bil'adam ake ba kowa ya tsara ido ba wanda zai ce komai amana ta riga ta kauce alkawali idan mutum ya yi muku alkawali zai muku gyara kai ka ce alkawali ya yi dama zai cuce ku kai ka ce abin da ya rataba hannu lokacin za a rantsar da shi zan muku tsiya kuka ce to mun yadda sa hannu ya sa wallahi kamar haka ake da mutane wallazina hum ala salawatihim yuhafizun da waɗanda suke kiyaye sallolinsu da can an yi maganar sallah yanzu kuma aka sake yin maganar sallah abla al mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'una can su kenan yanzu kuma sai aka ce wallazina hum ala salawatihim yuhafizuna wanda suke kiyaye sallah sai malamai suka ce can ɗazu maganar sallah din ake yanzu kuma kiyayewa da aka ce ana nufin kiyaye lokacin ta kenan yin sallah din daban kasance wata cikin lokaci daban da haka suka ce mawaqitus salati ake nufi mutane da suke kiyaye lokutan sallah ya tabbata cikin hadisi an tambayi annabi cikin ayyuka na gari yake cewa da yin sallah a farkon lokacinta Da haka dai yana daga cikin abin da yake siffofi na mummunai kiyaye sallah hafizu alal salawati wa salatul wusta mutum yayi ta a farkon lokaci kare yayi ta a ƙarshen lokaci sai illar ruwa ta kama shi sannan mutum ya yi ta a jam'i kar ya yi ta shi kadai duk mutumin da yake lafiyayye mai lafiya wajibi ne dai jam'i mata ne ba wajibi ba su musta'in sun je suna da lada in ba su je ba sallar su a gida ta fi lada amma namiji dole ne jam'i ba wai sunna ce muakkada ko habi ba dan Allah ya ce wa qimus salata wa zakata warka'u ma rakin ku yi tare da masu ruku'i wannan fi'il al ne wal amru wujub umarni ana daukar shi a matsayin wajibci wani makaho ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni makaho ne kuma gidana na nesa ba da dan jagora a yafe mun sallan jam'i mana annabi ce ta suka tafi har ya tafi sai ya kirawo shi yace an yi kiran sallah a masallaci kana je a gidanka yace eh yace to dole ka zo masallaci makaho ga gidansa na nesa ga ba dan ba dan jagora da haka yana daga cikin kiyaye sallah yinta a cikin jam'i tsakaninka da ƴan uwanka musulmai yinta akan lokacinta sallah ita ce farkon abin da za a yi wa mutum hisabi a gobe kiyama kamar yadda hadisi ya tabbatar da haka hadisin al-Imam tabarani a cikin al da Abu Dawud a cikin sunan dinsa kuma sallah babu yadda za a yi ta zanto cikakkiyar sallah sai ta dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin Bukhari da yake cewa sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah irin yadda ku ga ina yin sallah a inda ake so ka kwaikwayi sallar ta shine a tsarin siffa na sallar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ba zai yi ba dole sai ka koma hadisai bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i ko waɗansu littattafai na malamai da suka rairayo waɗannan hadisan kamar irin su Sheikh bin Baz irin su Sheikh Nasiruddin Albani Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymeen kowanne ɗaya daga cikin su yana da littafi da akan fayyace mana siffa na sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ana bukatar mutum ya kwatanta siffar sallar annabi sallallahu alaihi a cikin dukkan sallar da zai ko ta farilla ko ta nafila sannan yana daga cikin kiyaye sallah mutum ya cika sharuɗanta wanda suka danganci tsarki fuskantar alƙibla da sauransu sannan mutum ya kiyaye wajibabban al'amura a ciki ya kiyaye mustahabbai a ciki shi yasa Allah ce wallazina hum ala salawatihim yuhafizuna a wata kira'an ala salatihim yuhafizuna kira'an hamza wal kisa'i kenan sauran kira'an jumhur salawatihim dukkan su dai ma'ana tana komawa daya ana bukatan kiyaye sallah sai Allah madaukakin sarki ce ulaika humul warisun allazina yarsuna al-firdausa hum fiha khalidun waɗanda suka saffanta da muka abin da muka mata a baya su ne alwarisuna wato masu cin gado allazina yarsuna al-firdausa waɗanda za su gaji al-firdaus jannatul firdausi hum fiha khalidun suna masu dawwama a cikin ta to wajen cewa masu cin gado akwai ayoyi da dama duk sunan da za a ci gadan aljanna ne wa tilkal jannatu allati urstumuha bima kuntum ta'malun lakum fiha fakihatun kaseeratun minha ta'kulun sana allati tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya sannan ubangiji yace wa nudu an tilkumul jannatu urstumuha bima kuntum ta'malun ana nan za ku gaji aljanna za ku gaji aljanna sai malamai suka maganganu guda biyu me ake nufi da cin gado waɗansu suka ce abin da ake nufi da cin gado shine kowane mummuni kowane bawa a duniya yana da gida guda biyu ne akwai hadisin ibnu abi hatim da ke nuna haka da asar daga mujahid da sauran malaman tafsiri kowane dan adam yana da gida guda biyu yana da gida a aljanna yana da gida a wuta bawan Allah mummuni lokacin da ya shiga aljanna zai shiga gidansa na aljanna da aka bashi ya gaji gidan wani kafirin da ke wuta a hada masa shine uristu muhadin za a gadar muku kafirin da ya shiga wuta zai samu gidansa ya kuma shiga gidan wani bawan Allah mummuni da ke aljanna bin shi Allah ya riga tsamar da shi bai shiga <laughs> bai shiga wuta ba to wannan magana ta farko kenan magana ta biyu suka ce an ce za a gadar muku da aljanna ma'ana saboda nuna aljanna mallaka ce ta su waɗannan bayi mummunai Tamfari yadda kayan gado ke zama mallaka ga waɗanda aka bar musu su wani bayan tarayyar su ana nuna cancantar mummure wato wajen dacewa da wannan tabbas hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ranar tashin kiyama za a zo da waɗansu mutane cikin musulmai ga su da zunubai manya-manya kamar girman duwatsu amma sai ubangiji ta Allah ya musu gafara saboda imani da suke da shi zunuban su gaba ɗaya sai a ɗauka a lafta yahudu da nasara ma'ana kaga wannan hadisi kamar yana gaskata waccan magana ta imamu mujahid wannan hadisi yana cikin muslim lokacin da abubuwar da ya faɗi wannan magana sai umar dan abdul aziz ya tsare shi ya ce da shi za ka iya min rantsuwa da Allah cewa lalle babanka ya ji annabi ya faɗi wannan hadisin ya ce wallahi zan iya rantse maka wallahi tallahi babana ya ji annabi ya faɗi haka ɗaya kenan wallahi har da ya ta masa sau uku umar ɗan zai ce tabbas na yadda saboda haka wato wannan shine gadon sannan kuma ita alfirdaus kamar yadda ya tabbata cikin hadisi wato a cikin aljanna din ita ce bene na sama ba abin da yake sama da ta sai wasila wasila kuma dama shine gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai shi da iyalinsa to firdaus shine mafi bene na sama kuma tana daidai tsakiyar aljanna koramun cikin aljanna daga firdaus suke babbugowa kamar yadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka nuna da haka ne ma annabi ke faɗa cikin wani hadisi ingantacce yace idan za ku roki Allah ku roke shi firdausi domin ita firdausi ita ce sirrin aljanna gaba daya ce to in za ku roki Allah ku roki shi alfirdaus to masu wannan sufofi su Allah ya ce wato allazina yarsunul firdausa hum fiha khalidun sun da wanda su gaji gidan aljanna na firdaus kuma suna masu ababan dawwama a ciki to kaga yanzu yadda waɗannan ayoyin suka dauke mu wannan idan muka ce za mu kara da cikin suratul furqan ina jin ba yi zai wahala ƙwarai da gaske a waɗannan ayoyi da an kulla alaƙa tsakaninsu da na cikin suratul ma'arij sun fi alaƙa da juna wanda galibi malamai sun fada su tun daga faɗin Allah ta'ala illal musallin da yace innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manua illal musallin ka gani allazina hum fi salatihim khashu'un <laughs> illal musallin nan sai aka ce allazina hum في صلاتهم الدائمون إلا المسلين الذين هم في fi على صلاتهم الدائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمهروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعدهم راؤون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون to akwai inda سكاي تاريا tarayya da juna سكا inda suka rabu sun yi tarayya wajen siffofi guda hudu in ba manta ba sun rabu wajen waɗansu siffofi guda biyar akwai ababen da ke nan babu a can akwai ababen da ke can babu nan akwai kuma inda sun haɗu da juna wajen maganan sallah akwai a can akwai a nan amma can an kawo kushu'i nan kuma an kawo dawama fi salatihim khashi'un nan gurin kuma da'imuna kaga babu addawam a can gurin nan gurin kuma babu al kaga kana buƙatar addawam din da ke nan ka kai shi cin dan ka cika fasaran ayar a can kamar da kake magana in can gurin ka kawo shi nan والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم للزكاة فاعلون wannan sun yi tarayya kenan والذين يصدقون بيوم الدين magana imani da ranar tashin kiyama a can babu sai dai an ce qad al-muminun kadai an yi shiru al-muminun a jumlace amma a kebance kiyama da an mutu ba an buci ba walladina hum min azabi rabbihim mushfiqun ba an bace shi ba a can tsaro wato wanda suke jin tsoron azabar ubangiji inna azaba rabbihim ghayru mamun amma wajen hifzul fard da kaza da kaza zaka samu sun yi tarayya da kiyaye sallar sauransu lokaci dai ba zai isa ba kai da zamu iya aikata muqarna tsakaninsu da juna illa iyaka ishara ce dai kadai a abinda muka faɗa zama daidai ubangiji ta'ala ya sa mu yi tarayya cikin lada abinda kuma muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji ta'ala ya yafe mana kuma Allah ya nuna mana kuskuren mu domin mu gyara wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mun saurari bayani daga Sheikh Jafar Mahmud Adam akan sifofin muminai nagari akan ah, ko a cikin suratu muminun aya ta daya zuwa ta goma zuwa ta sha ɗaya tumala ya ƙara ɗaya shi ni goma na rike to akwai wasiƙu kusan guda biyu ne da muka ba wa shi malam ina ji ta farko ɗin ita ce ba ta samu akwai abin da ta farko ta ba ta haɗa da sura da ayoyi abin nan 63 inda biyar ba amma ta biyu ta hada to ba sani ba ta yiwu akwai guda biyun ɗayan da bai hada ba shine mala ya samu alayu hali amma ɗayan da bai hada din ba shine kuma bai samu ba sun haka dai ko menene alhamdulillah karatu ya cika ko an sa da suratul furqan ko ba a sa ba Allah saka malam da alheri kuma ya ba mu ikon aiki da abin da malam ya faɗi alal hakika ba karamin karatu aka yi ba kuma ba da bukatar in sake wani eh, do wata doguwar magana akan wannan in malam suka yi sukuwa a wuri to wani wanda ba su bai ma da bakin magana akwai maganu da dama da malam yayi wanda yake nasan san ah, dukansu a bayyane suke ɗaya kawai nake so in ɗauka in sake jaddada ta kuma na ga don shi malam din kansa ya jaddada ya jaddada ta ne abin da ya shafi amana yanzu muna cikin siyasa ne mutane suna zuwa su ce ku zaɓe mu za mu yi muku kaza in kun zaɓe ni zan muku hanya zan muku eh, zan gina muku asibiti zan yi kaza kaza manganu dai ga sunan kala kala to alayi hali mutum yana ɗaukar mu kansa alƙawari kuma dan siyasa ya zo ya ce maka zai yi hanya ko zai yi asibiti to ni zan ga wannan ba abu ne wanda ke sabo ai haƙƙin ka ne don misali mutum ya zo yana shugaba ya yi hanya ya yi asibiti sai a ce ya wani abu sabo kai alkawarin da ya kamata 'yan siyasa su dinga yi nan gaba shine cewa idan muka hau ba za mu ɗauka mu kuɗi ba wannan shine alkawarin da ya kamata su masu wanda za su zaɓa su nemi kowane ɗan siyasa ya alkawari cewa lalle in ka hau kaje wannan wurin to ku ba za ka ɗauki kuɗin mu ba idan kai wannan alkawari ko muka zo ga ka saba to ku muna da dama mu ce mun cire ku ko kuma baki ɗaya mu ce ba mu yarda da kai ba kuma wallahi satin nan da ake al'umma kowannen mu nan wurin wani lokaci yana da nashi laifi wato duk wani wanda ya sata sai ya dawo cikin mu yana cin wannan kudin kudin sata din mari mari'an kamar da shi malam kuma ma har muna girmama shi har muna ce masa yalla kai ranka dade kuma har za ga kowa ma yana son ya ruga a ci wannan kudin da shi sai kuma daga baya ka zago ka ce mutum ayawa da barawo ne to kai fa da kaje ka ci kudin sata inda ya san ya sato kudin in ya dawo cikin al'umma ba wanda zai ci kudin da su zai yi sata inda da ya je yau satar an san cewa da ya dawo cikin gari kowa zai kyamace shi zai yau satar ko kuma in ya sata ya gina gida ko ya sayi wata shirgegen mota yana hawa da ya wuce kan titi sai a ce yara su masa ehu zai sake zuwa ya sata babu to amma za ga kowa sha'awan mai satan yake duk da cewa ba sha'awan satar to don kana sha'awan mai sata baka sha'awan sata duk ɗaya suke so wannan magana ce wadda take tana da mahimmanci malam yana ta kusan na ga mu suna dariya amma ba abin dariya ba ce ba magana ce wadda take tana da mahimmancin gaske kuma wallahi abun bakin ciki ne a ce a musulmin najeriya yau inda za a kirga manya-manyan barayi da suka yi sata a ƙasar nan inda za a aje listin wallahi na ɗaya na biyu na uku sai ga duk daga muhammadu sai sani sai wane ne wane can mai yiwa na goma ko na sha ta yi ka tarar da wani okonku ko wani sunan da to wannan ba karamin takaici bane ba ga al'ummar musulmi ki daya ba kuma karamin illa musulmi suke makansu ba musulunci kan ba ruwansa in duk mun zama barayi wallahi musulunci zai ci da gudana ba ruwan shi da mu amma kawai abin takaici shine mu dai mutuncin musulmi din ya zube to saboda haka wannan dama ce da muke da ita mu musamman yan siyasa yan uwa ya kamata a gyara mu ya kamata mu bada koyi sauran mutane kuma su to wannan kawai da magana ce ɗaya da nake so in ƙara nanata ta kuma akwai maganganu da dama da malam yayi wanda suke kowannen mu in ya koma sai ya gwada ya gani wannan sifofin da aka ce na muminai yaya kake da su kana kusa ko kuma ba haka sifantu da su ko kuwa yanzu da saura idan maganar idan an san eh ka sifantu da su to wallahi alhamdu sai a ƙara ƙaimi shikenan a ci gaba har a zama musu ne insha Allah in kuma akwai kilomitoci da dama tsakaninka da sifofin to akwai sauran aiki kuma kamar da nace din tun farko cikin mu dinnan ba da wuya a ce wannan mutum ba zai fada cikin wannan group din guda biyu ba ko dai wancan group na wanke suna da wasu daga cikin sifofin wanda za su ƙara ƙaimi kawai shikenan su samu ci gaba ko kuma har yanzu mutum na da saura to in kana da saura aikinka ya fi ƙari ya fi nauyi yanzu mutum kowa ya koma gida ya kokari ya sifantu da su kowa ba wani abu ne wanda yake kawai za a kwanta gado Shi kenan sai ka wayi gari ka ji cewa kai baka son ka yi zina ko ka wayi gari kai mai rikon amana ne imani kamar da malamu suke gaya mana kukkuga yake yi kuma yana kukkuga ne daga aiki kamar yadda promotion yake bai hitowa a ministry sai ka aikin kirki to haka shi ma imani yake kukkuga yake sai mutum ya yi aiki in yi aiki daga na wurin sai imanin sai ci gaba da garuwa to wannan shi ma ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata mu tafi da shi daga nan wurin imani yana karuwa da aiki yana kuma raguwa da rashin aiki sannan mai yawa kamar akwai announcement da ake so a yi kafin tambayoyi don tambayoyin da aka dinga aikowa ni na tabbata su kansu masu buɗe tambayoyi sun san ba zai amsa su amma dai kuma kawai ni ko ma wata gasa ne wajen rubuta tambayoyin kusan sun fi hamsin nan wurin ina har ina kirgawa na zo ma kawai na daina kirgawa amma na zaɓi wasu wanda suke za mu yi amsa su wasu kuma gaskiya ba su yi dace da maudu'in ba ko da ka ba za mu cewa gwamnati kan su ƙara kuɗin fetrol mu ne manyan manyan malamai to na san ko ba a nan ba na san malam bai so a ƙara kuɗin fetur bai so a ƙara kuɗin fetur kuma ba sai a nan ba zai ya faɗi a wurare da dama to alayi halin dai za mu amsa tambayoyin da suke daidai da muhadara dai amma kafin wannan lokacin akwai wani littafi da aka littafi din kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suke wanda suke jawabi a cikin sa akwai shi malam din kansa akwai malam Abdul Wahab Abdullah da kuma malam Bashir Ali ana sai da littafi din naira hamsin kuma akwai shi nan wurin an kawo sai ka duk wanda yake bukata ba lacca sai ya zo ya samu na ji malamin da za a samu yawa sai a same shi sannan akwai wani ba Allah wanda shi ma na san sananne ne wurinmu nan wurin ta yiwu za mu ba shi 'yan mintoci kaɗan ya ɗan yi bayani don mun ce ya ɗan shirya shi ma ko da wani abu zai gita to shi kenan shi ne zai zama a kujerar malam ne kuma bayan da bukatar in ce muku dukansu waɗannan bayan Allah sun an in aye cewa wato sun ɗebo ne daga tushen abin ne sun je madina an yi karatu suna karatu kuma suna zuwa kabarin wanda aka sauka mu alkur'ani to wannan ma ba karamin wato mutum zai ji abun kamar a raye ne a ce ai maka tafsirin aya a cikin aji kana hita sai ka je kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam to sai ka ji wani kisa ɗin kuke jin karatun nasu ya ɗan sha bamban da wani wanda ya zauna a Najeriya ana ta mai tafsiri sai dai ya dinga sarwarta abu an saukar da shi a Uhudu ne an saukar da aya a kaza amma kai baka san Uhudun ba to su bayan Allah nan Allah hore musu sun je wajen karatun sun yi karatun kuma sun je gindin magani su haka ba abin da za ce sai dai mu kara musu fata Allah ya ci gaba da kara musu imani ya kuma kara musu khushu'i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 har zuwa da za mu koma zuwa ga Allah madaukakin sarki mahama karatul kawarif a badan da ya faɗa ba bukata a yi taliki akan su domin wani abu ne sananne dama a malam jafar kafin ya zo na san kusan kowa ya san shi ba wai ka san shi da ido ba kiri-kiri a kusan mu azumi mun ji abin da yake ta faɗa ba wai mu da muka zama da shi a makaranta ba a har wanda ma bai ma taba zama bai ma taba kama hanyar iyafar ba da sunan ya je Madina ya ji labarin malam Ja'far ya jawo hankalinmu akan abubuwa masu yawa musamman ma na farko kafin ya fara gina suwaye muminai sai da kokarin ya dan fara su cewa baka zama mumini sai ka tabbata akan wata aqida wanda ya kawo cikin qur'ani da kuma sunna sahiha daga manzo sallallahu alaihi wa sallam a abin da ba sani ba wata na zuwa dan makara kada malam ya yi kokarin kwarai da gaske ya gwada mana baka zama ya kuma mai aqidar sai fa ka san abin da ake ce ma Allah sai ka san wane ne Allah madaukakin sarki domin wa'inda suka san Allah su kadai ne kadai Allah ta'ala ke ji da su a bayan ƙasa su kadai ne suke jin tsoron shi kuma idan ana magana akan aqida ta uluhiyya kafaffiya mai tsarki tabbatacciya ba a magana jahili a ciki kuma ubangiji Allah ta'ala ba wai ya manta da jahilin bane saboda shi Allah ta'ala kuma rabu kana rabbuka nasiya Allah ta'ala baya mantuwa ya san da jahilin amma bai ambace shi ba in ka dauko shi ka tsoma shi cikin malamai sai a ce haji dalil ina yake wa ya bashi wurin zama babu wanda ya san da shi Allah madaukakin sarki yake cewa shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti kaga bai jahilin yana a bayan kasa ba wai ba san da shi bane amma wala bai sami shiga a wannan wurin ba haka lokacin da yake magana akan masu jin tsoronsa jin tsoro na ainihi tabbatacce wanda da irinsa ne ake samun rahama har ka shiga cikin irin wannan gonar da malam ya dinga lissafi akan su sai yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi kaga bai ce bar jahili ciki ba so ko da ka so ka ce ni ahlus sunna ne wal jama'a amma zero kake cikin aqida baka san komai ba wallahi ko da malam ya wannan bayani in ka raya ma cewa kana ciki to baka ciki so ka in wa wannan guda biyu nan ayoyin guda biyu suna gwada mana muhimmancin komawa mu je mu debo kafin mu shiga cikin wannan gonakin da malam yake te mana bayani yanzu malam ya jawo hankulan mu akan cewa amma da muhimmanci a wannan bayan ƙasa kafin ka je gaba ga ubangijinka nan da za a kira ka ba wani mai maka jagoranci duk mukamin ka a bayan ƙasa baka da escort in ga ubangiji escort ɗinka ta kansa yake kai ba ta kanka ke amma abinda malam wata kila bai magana akai mai shine abinda malamai suke haifarwa wato idan mutum aka ce ya zama mukamin sai ga malamin ake kira to Allah malamin samu mukami kuma ga muna bukata addu'a shi ba dole ne haka ne bare da gaskiya haka ne shine za a kira a bashi wani abu ya tara ga dawa yan uwansa su karanta Qur'ani su dubo wata watakila saboda me har na taɓa jin lokacin da malam daga yake rai yake cewa ba a yin haka sai wani ce a malam bai gane bane ai an samu sabai sun tafi wani wuri sun yi addu'a wani ya samu lafiya an ba su tumaki sun tuma na Allah yake cewa samun kaso na a ciki bai ma'ana haula ya tamiduna ala hadal kawai wanda yin suke tabbata kai shi wai bai ma ana fa'in sa kenan ba wai kai suke dogara cewa wai malam bai gane bane ai ana ya samu dukiya wannan shine abin da suke a kai shi kuma har gobe haji ba ana yi wallahi wallahi anan kwallo ake tafi ake yi a wani gari can faransa aka samu wasu bayan Allah aka ba su kuɗi suka yi ta duwa can wannan fa ɗaliban ilimi ne suke yin wannan da su wata al'umma take ganin cewa su ne malaman sake yanzu wata kila ma zai gama karatun shi ta shi ne sai ya koma cewa malam mai gane bane to an mu malamu sun gama cewa babu liftun an samu hadisi ma to ya ce kaza la yadri asqimu huwa am sahih bai sani ba hadisin ya inganta ko bai inganta ba saboda ka in uwa mu dage to Allah mu dage mu koma mu ɗebo wannan ilimin daga sa duk wanda zaka bautawa duk abin da zaka yi a bayan ƙasa wallahi wallahi in ya zan ba musulunci zai maka jagoranci ba aikin banza kake yi ba'an mansura dole ya zama musulunci shi ke makiyada ba kai kake jagoranci ga shi addinin ba ya zama kai mai bi ne kawai don qur'ani haka yake ce mana wa ma kana limu'minin wala mu'mina idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakun lahum al-khiyaratu min amrihim dole ya zama kai ne mai bi ba wai zama addinin kai kai ne ba wai in an ga dama ka ce kai ko kuma kar aiwa kai jama'a towa suke suna mutuwa malam ya dogon bayani akan wannan ko kai ko ba kai ba wallahi addini ne ci gaba da tahiya wa idan tawallaw istabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum ko dai ku yi ko kar ku yi musuluncin tafiya yake yi babu wata makawa babu wani ci gaba babu komai don ka ce ba ka yi musuluncin gaba da tafiya ya kama jama'a a tafi gaba lokaci ya to dalibai suke kokari suke karatu rana ce ta hoto haka dan ka sa hannu kan gaita ma kana ba kanka wahala ne ba ta kanguwa wallahi ba ta kangu ba dalibai karatu suke yi kuma ba da kokari suke yi kuma kowanne su kokari ke tabbata akan turba ta manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya to yayi magana idan aka ce manzon Allah yayi bayani ba bukatar bayanin wani mutum a bayan kasa wallahi ba ga domin shi ne tsarin ka tsakanin ka da Allah in ka kuskure ka riki wani tsarin wanda ba shi ba kai asara saboda in uwa musulmi ba na so tsawaita da yawa malam muke addu'a ta Allah ya maida shi gidan lafiya Allah ta'ala ya bashi ikon zuwa gidan lafiya kuma ya ci gaba da abin da aka saba ana yi mu kuma da muka zo muka saurare ubangiji Allah ka bani ikon aiwatar da abin da ya gaya mana domin ba cin bane kawai dan bakawar tana da muhimmanci kuma tana da wahala fi rijin za ka taho da gidanka daga unguwar ka tonan ki a mota ko a sauransu ka zo ka tsugunna ka ji amma ba gida kuma sai dai kawai ka zama irin mutanen mun ji kawai shikenan to ka ba shi ake bukata ba idan an ja an ja da yake an ci miki baraka ko ai bata kare wata barka idan an ja an ja can gaba wasu lokuta zai yi wani yanzu da ya gama bayani za a mutu a mutane ba san mutuwa je muke sharar ne yake cewa wallahi wallahi mu mutuwa ta mamaye mu da Allah ta an kara wata biyu wancan dinnan bai mutu ba wallahi da mun gama wallahi je yake ga ce wallahi ta mamaye mu da zama ke cewa daga safi ne zuwa sha biyu rana Allah ya juye twisted din al'amarin ga baki daya shi wanda ke jin tsoro ya koma mutuma'inul bal ya koma ne tsatsa kamil ya san an cire dodon gola ta an gama kuma kenan saboda haka wallahi wallahi mutum baya regretin wasu lokuta sai ya tsaya ga ubangijinsa idan da daga colin yana kira cewa wa nado ya maliku li alina rabbuk da Allah maliku shine wanda malamin da ke bayani ma'ana ma abocin gidan wuta ka gaya ma ubangijin ka mu ya kashe mu nan ba zuwa tsoron mutuwa yake ka san mutumin da akwai jama'a mu da ke raye a Kaduna ko layin makabarta aka bi bai so a ce makabarta ce don wai da an tsara mutuwa sai ji gabaki daya ta hada so din plan din sa gabaki daya za ta kira su kama kiran a banza a wofi can karshe sai ya ji ya ce innakum makithun laqad jinakum bil haqqi walakin aktharukum lil haqqi karihun ko ba haka bane nan gashi malam fa yayi ce yayi ce ya gwada mana muhimmancin amana ya ce kada ai kaza wallahi wallahi ina gaya maka kamar zancen shiga yake fito na kunnan wannan ke kan mulki jere hadari ake ana matawa hadari ake ana ba wasu ma an ce su janye su ce za mu janye su biyar a suka haɗu wuri guda dukkansu daga Musa sai Isa Zubairu an ne ya ta tsaya take fafata da musulmi guda biyar kowa ka ce bai janye ka ba su wuri sai su to wannan ba dan asalin Kaduna bane kai dan gina ne kai ba ga Kaduna ma wa ya ce ma Kaduna da dan asali a cikin ta kowa ba zai yake bayan shi akai ba haka su kira su ta kira ba wani abin ba wani abin kirki a ciki da zaran ya ci din nan wallahi mutum na farko zai fara planning shine kan shi din an kira wani malami ya raban gado a wani wuri can da wani mutum ya mutu kwanakin baya ya shiga cikin ɗakin ya dinga ganin kanta kanta kawai ta kuɗi ba iyaka sai irin shi bude bai saba ganin wannan bashi aka ce malam bismillah ya ce don Allah ya aka dan adam tara wannan dukiyar aka ce kai ba tambaye ka ka raba kawai ka raba kawai yace wallahi ba zai iya ba yace da kawai malam ba ka rabu saboda a duniya a tarayyar duniya shi bai taba tsammanin in ba banki ba za a je iske irin wannan kudin sai an gama ga baki ɗaya sun gama kiran mala'ika ce musu musa aiko yan cikin gida ne ko daga cikin ahlul baita anan ba za ku je ko ina ba ba ba ya sayo ba za su cigaba da maganar ka ga mai ya mana kaza ka ga Allah ta'ala yana jin su ba ba jin su ba can sai ya juye ce musu alaksa ufiha wala tukallimun kowa ya shiru daga nan ba mai ƙara cewa ufan to ubangiji ba tambaya suke bane ne ma suke ba taimaka musu ya Allah ya aika maka musu haka sai ba mu amsa da kai shi yace innahu kana fariqun min ibadi yaqulun nan duniya gashi ba ga dan musa da ya mutu shi sakakar sakakar sakakar da kokari ya to wa'azi bawan Allah zai koma gida ko ce wani kila babu ga su a bayan ka suna gaya muku cewa ayi kaza ayi kaza ana fariqu min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin ko a lokacin me aikin ku kun samu wuri kun dake kun nutsu hankali ya kwanta saboda an samu ganima ta bayan kasa ana ci ai cewa suke ba za da suke ba shekaran jin ta wani mutum abokin wani gwamna ne ba zan faɗi da gwamna da rufin asiri kawai to kai ke gamin cewa ai wannan wallahi har zama a gidan haya yake ma'ana ba ci yake ba shi amma ana kama yana amsa bayan gida ma'ana kyauta ce wannan ai a suka wannan alkhairatu suke ce mishi wai ba ai ba cin hanci bane ai cin hanci wai shine ka ɗiba kai abin nan ayi na goshi shin da kai za a yi kaza ga kuɗi kaza wallahi ce ai ba cin hanci bane za ka su ba ka suke amsa ba sai da za a ce to akar magana lafiya lafiya to ga dai wannan adan abin naka dubon ta sahabin fa aike shi akai fa kuma wallahi wallahi mun yi imani cikin sahabbai ba mutum banza duk wanda ka iske dama aka ce maka kaza ne to ba sahabi bane domin daga cikin ta'arifin sahabi shine mallaki rasul sallallahu alaihi wa sallama wa amana bihi wa mata ala ma tarakahu alaihi rasul sallallahu alaihi wa sallam wanda ya ga manzon Allah ya yi imani da shi ya kuma mutu akan abin da manzon Allah ya bashi kari anan jimla mu'tarira wani na iya cewa ai suna ganin manzon Allah ya kazatan lama naman ko wanda ya ga manzon Allah ya kazatan to ya zama sahabi kenan min kibaru sahaba kin wanda ya gade manzon Allah yanzu kirikiri ba cikin bacci ba koyo ba yace ga ni gashi yayi imani to sahabi ne babba saboda ba a gani sabai cikin su tabi ai ba wanda ya taba cewa ya farki ya ga gashi kirikiri saboda ga manzon Allah ba wannan ai mu ta baya sun ce su ga su ga su ga su ga su ko kuma bayan Allah da ku koshi ba fatakastumuhum sukhriyan hatta ansaukum dhikri sai ku rike su wa'annan su ne abin wulakanci a bayan ƙasa su ne abin kiskalanci su ne kaza kaza wa sai ya ce maka ustaz ke mun da mana <laughs> ai ai ruwan ya dauke ustazu ma'ana kalmar ustazu ta wulakanci ce wallahi kalmar ustazu da an gashi ustazu ya dai saki wannan mana wai bai ma'ana an mai da ke wani shasha sha a bayan ƙasa. to su kuka rike abin isgilanci a bayan ƙasa hatta an so kuma zikiri har wannan abin ya mantar da ku daga tunanina kai ba nan kadai ba wa kuntum minhum tadhakun kuma ku da dariya ko ba ka bane tunda kun yi hakuwa ka ku dole da ku tuwa ne mai ruwa ko bai yiwuwa a ce baka aikin irin wani baka ce a ba gida irin na wani saboda ka in uwa musulmi don Allah kar ka sa kanka cikin irin rukuni da ban mamaki da ban tsoro a je gaban Allah a tsaya ka sai yadda zaka yi ya kamata anan ne ake neman abin da za a rike a koma lahira ana haba haba da kai shekaran jiya wani iske na a gida ce min wallahi malam an yi an yi sallar magariba da ya raka a daya ina zaune wallahi ban sallimin ya ce assalamu alaikum ba nace me ya faru yace wallahi ba bacci nake ba zaune kuma nake domin ya batun safe ya tafi wani kauye nan wajen kin kibe ake ce mai kome ne wallahi da kafa ya je wurin ya da kawai da aka bashi na ya ɗari